ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin nemarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya tsira da mincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka datsa aya a jiya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 أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون jiya mun yi bayanin yadda suka rarrashi mahaifinsu har ya yadda su tafi da nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam kuma a yayin da suka nemi ya amince da su ya aiko yusuf alaihi salatu wassalam su tafi tare da da su ya nuna tsoronsa a karin kar dabba da kashe shi ba su sani ba suka ce ai suna da yawa ne amfanin yawarsu idan kuwa suka fita da yusuf wani abu ya same shi wannan tsoron da kake nunawa ya auku a kansa ai sun zama hasararru kenan mai amfanin yawansu da karfinsu sai ya yadda. Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi ayayin da suka tafi da shi nabiyullah yusuf alaihi salatu wassalam kuma suka hadu bakin su ya hadu suka hada shawara akan cewa za su jefa shi a cikin rijiya ay fi qa'ri bi'rin muslim a cikin rijiya mai duhu rijiya mai zurfi mai duhu za su jefa shi a ciki wa auhayna ilayhi la tunabbiyannahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun sai muka yi wahayi ga nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya mai rantsuwa a cikin wahayin da yi ga nabiyullahi yusuf ya faɗawa wa annabinsa yake wallahi zaka ba su labarin wannan makircin da suka haɗa maka za ka ba su labarin wannan makircin wa hum la yash'urun alhali su ba za su kasance ba su cikin hali na sani a lokacin da za ka ba su wannan labarin mana abin zai zo masu a bazata domin a yanayin da zai ba su labarin su tunaninsu sun sayar da shi a matsayin bawa an manta da labarinsa ya manta da gida shi ma ya haƙura zai iya yiwa ma ya mutu yana da rai sai ga shi kwatsam sai su tsinci kansu a hannunsa a halin da ma yake da mulki da kuma ta cewa a kasar da suka shiga wadda da zai ba da umarnin a yi aikata wani a gare su za a yi wutar. Allah yake za ka ba su labari wallahi za ka ba su labari maluma suka ce wannan maganar na cewa latunabbi annahum latunabbi annahum bi amrihim hada cewa an yi wa nabiyullahi yusuf alayhi salatu wassalam wannan wahayin ne bayan sun jefa shi ya fado a cikin rijiya bayan ya fado a cikin rijiya aka ce akwai wani dutse a tsakiyar rijiyar nan ne nabiyullahi yusuf ya tsaya yana cin wannan na hali na fargaba da tsoro domin yana karamin yaro na fargaba da tsoro Allah Ta tabaraka wata'ala sai ya mai wannan wahayin da yake kwantar da hankalinsa ya bai wannan wahayin da yake kwantar da hankalinsa nabiyullahi mala'ika jibril ya mai wannan wahayi yake mai albishir da cewa ai wannan halin innahu uhiya ila yusuf fi dhalika al-hal ad-dayyiq taqriban li qalbihi wa tafdikan lahu a cikin wannan halin da yake nan matsi sai aka mai wannan wahayi kaga idan aka ce zaka ba su labarin wannan abin da suka aikata da kai kenan ka kubuta daga wannan kenan ka kubuta daga wannan kenan shi yasa eh, muka faɗi cewa duk mutumin da Allah ya tanadi wani alhaili a gare su, a lokacin da muka yi bayanin cewa wanda ɗaya daga cikin sai la taqtulu yusuf kar ku kashe shi sai ya kawo shawarar jefa shi a rijiya ko a kai shi wata kasa mai nisa a ajiye shi a tuntun da yaro ne bai da dabara da wayon da zai dawo gida Allah ba zai bari su hallakar da shi ba domin manzo ne na Allah Allah zai mai wahayi da haka yana shiga wannan yanayin aka mai wannan bisharan domin tafiban liqalbihi wa tasbitan lahu domin a tabbatar da shi kuma a ɗauke mai wato bakin cikin halin da ya tsinci kansa a ciki yace innaka la tahzan mimma anta fi fa inna laka min zalika farajan wa makhrajan hasana cewa karka shiga hali na kuncin zuciya da damuwa game da wannan halin da suka jefa ka a cikin ina a cikin rijiya mai duhu domin lallai Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo maka mafita mai kyau wa sayansuruka Allahu alaihi kuma Allah zai baka nasara akan su wa yu'lik wa yarfa'u darajatak zai daga ka kuma zai daga darajarka wa satukhbiruhum bima fa'alu ma'aka min hadha sarih kuma zaka tsinci kanka a wani matsayin da zaka ba su labarin wannan abin da suka aikata sai abin ya zama masa shi ya yake wa la ya shawarar domin abin zai zama masa da ba su ma zaton annabi Yusuf yana da rai balle a ce shi ne a kan kujerar mulkin nan kuma shi ne zike ba su labarin abin da suka mene ne suka aikata Allah tabaraka wa ta'ala yace waja'u abahum وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا أباهم عشاء يبكون sai suka ما ga da nisha suna kuka kaga inda su sun san abin da suka shirya sun san wace irin muhawara suka yi da mahaifinsu kafin ya yadda su fita da wannan yaron yanzu sun riga sun je sun aiwatar da abin da zuciyarsu ta raya musu yanzu sun dawo to yanzu suna bukatar su yi dramatizing ɗin sinariyo ɗin da zai sa a yadda da labarin da za su bayar sun dawo da daddare ya suna kuka sun dawo suna kuka ƙalu suka ce ya abana inna na nastabiq wata rakna yusuf inda mata'ina fa ya kai babanmu mun tafi muna wasan rige-rige istiba muka bar yusuf tare da kayanmu inda mata'ina a wajen kayanmu fa’akala huzbe domin haka tunda mu mun tafi wasa mun bar shi da kaya wannan dabbar da da rike tsoro wannan yarkaci din ita ta cinye yusuf wa ma بمؤمن لنا ولو lana صادقين kuma mu da ma mun san ba za ka ta da mu ba ko da mun kasance masu gaskiya kaga by necessary implication ba mai ne ba ba masu gaskiya bane ba masu gaskiya bane ko da mun kasance masu gaskiya ba za ka ta da mu ba kaga ne bayanin da muka yi jiya cewa idan kana shakkan wani kana shakkan mutum a cikin wata mu'amala da ta haɗa ku cewa zai iya cutar da kai ta hanyar kaza da kaza da kaza da kaza to karka karka bashi kliyu na hujjar da zai kafa maka bayan ya cutar da kai domin babansu ne ya fara cewa ina jin tsoron yarkaci ya cinye shi yanzu kuma da suka dawo suka ce wannan tsoron dai wannan dabban dai da ka ambata cewa kana jin tsoron ta cinye yaron shi tsin dai ya cinye shi shi yasa maluma suka ce kuka bai ban cewa wadda yake kuka yana da gaskiya kaga dukkan su ba suka dawo suna ne suna kuka don haka kuka ba dalili bane akan menene akan gaskiya shi yasa alkalai irin wayannan abubuwan irin training da ake wa alkalai irin wayannan abubuwan kwata-kwata ba sa moving din su shi yasa idan kana alkali zai yi wa mutum ya zo a kawo shi gaban a kawo shi kotu an yanke masa hannu jini na zuba yana kuka kai kuma ba a son ta yi gaggawa? kai wane ne aikata wannan me yayi har aka ji mai irin wannan raunin zai iya yi wa baki ya kashe zai iya ya kashe mutane goma sha biyu kafin a yi mai wannan da haka babu gaggawa wannan abin kar ya taba ka wai ko kuwa an taho hannunsu a yanke kuma an taho da kan mutum daya ana abin nan an cire kan mutum daya a rike shikenan sai ka rube ka bincika menene gaskiya kuma menene hujja domin mafi yawan lokuta abin da kake gani a zahiri idan aka bi tsarin da ake bi a shari'a domin tabbatar da laifi sai ka zo ka ga aka san hakan duk da cewa zahiri za a ce ai wani ne wani ne ya saci kuɗin misali alhali sai baka san ta yaya ta yaya kuɗin ya zo hannunsa ba zai iya ba ta hanyar sata ba ne akwai الطرق الحكمية في السياسة الشرعية من ابن القيم رحمه الله تعالى inda ya yi bayanin yadda ake yadda ake hukunci da alkalanci da kuma a salo daban-daban da ake dogaro da su wajen yin hukunci ba shi nan idan kawai an tuhumi wani an ce wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi nan sai a tafi akan ya aikata hakan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da za a bar mutane akan da'awarsu yake ladda'a unasun amwala qaumin wa dima'a da za a bar mutane da da'awar su kawai yake da shi kenan kana zaune ka faka motar ka a kofar gidanka wani zai ce motar nan ta wace da kawai idan mutum yayi da'awa shi kenan abin da yayi da'awa din za a yarda haka ne yake da wayansu mutane sun yi da'awar dukiyoyin mutane da kuma jinin mutane kamar irin abin da ake yi yanzu a kan filaye ni na yi kes ɗin wata mata da na yi representin ɗinta masu shigan filayen mutane ɗin nan masu zalimtar mutane ba su da alaka da fili kawai su zo shiga zakiya wannan wannan zanaban yana da yana daga cikin zanabar da kafin a fara mutane lissafi ranar tashin alkayama masu irin wannan satan filaye kwatan filayen nan su manzan Allah musamman ya ambace su za su kasance cikin wani irin hali ne da daban kafin a fara lissafi kafin a fara lissafi Allah zai fara azabtar da su domin filin da mutum ya sata a duniya za a haka wato kasar har zuwa kasa ta bakwai sai a daura mai a nada mai a wuyarsa da shi ne dinga yawo ranar tashin alkiyama to mutumin nan da ya saci hattoci wanda ba za a kidda ba ya za a yi kenan ya za ka tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama kaga akwai akwai matsala kenan ni na yi shari'ar matar da mijinta ya rasu ya barta da 'ya'yanta suna zaune a cikin wani ɗan karamin gini da aka yi a fili da aka yi wa fence ba an yi wa filin fence kuma filin na da gate amma waje wani gefe ɗaya ne kawai aka ɗan gina wanda ake zaune akwai babban fili a cikin gidan a kawai tana zaune aka shigo da tifan yashi a cikin gate din aka bude gate din aka shigo da tifan yashi aka zuba tace yaya ku me wannan yashin kuma daga ina suka ce filin mu ne zamu gina a wannan barawan barawo da har da wannan renin hankalin ya yawa kawai sun hango mace ce kuma babuwa ba mijinta tana da rauni wannan yana faruwa sa'annan wannan cikin abubuwan da suka tafi haƙƙin mutane ke haƙƙin mutane dole sai an kawo shaidu sai an tabbatar da makamancin haka cikin abin da ya shafi jini ibn al-qayyim ya kawo labarin wani mutumin da mahauci ne yana aikin yayan kasaniya yana fidawa yana sayar da kayansa na mahauta ga jini a jikinsa ga jini a wukarsa irin mutum yana aiki fitsari ya matsayi shi din nan ban ya yi ba to yana can yana aikin da fitsarin ya matsayi shi kawai sai ya tashi ya yi wuf ya shiga irin kaman kango haka domin ya je ne yana shigan wajen sai ya gaggawa a cikin jini shi kuma ya fito bai ajiye wukan ba kuma da ya bar wajen fiɗin ya taho da wukarsa ne yana shiga wajen sai ya gawa a cikin jini jina jina shi kuma gaji tsaye da jini da wuka a zamanin Imam Ali ya ta'ala anhu warda a lokacin kuma an riga wayansu mutane sun riga sun ga gawan sun je sun faɗa wa imam cewa akwai wani mutum da aka kashe shi a waje kaza fa shi kuma limamin ya tayar da masu bincike su je su bincike mai ke faruwa a wajen zuwan masu binciken ya dace da lokacin da wannan mahaucin ya shiga wajen da wukar sa hannu aka ce kai ka kashe shi ya ce in eh. to in kai ne mai binciken in ya ce a'a za ta yadda za yadda ba wala Allah wala Allah a shekarar da na karanta wannan littafin sai na fara tunanin wisdom da ke cikin a murder case cases ɗin kisa a tsarin abin nan criminal trials ɗin Najeriya. idan mutum aka ana tuhumarsa da kisa in aka saka shi a witness box aka karanto mai charges ɗinsa aka ce mai are you guilty or not in ya ce i am guilty in ya yarda da cewa ni na yi kisa alkali zai rubuta mai cewa ne not guilty eh haka tsarin yake ya faɗa yake shi is guilty shi ya kisa alkali zai rubuta mai cewa not guilty on record zai discountenance ɗin abin da ya furta ina za a rubuta mai not guilty a cases ɗin da suka shafi ne kisa idan aka rubuta mai not guilty su prosecutors sai su zo su kawo dalilansu wadda bai da alaka da maganar da ya faɗi cewa I'm guilty sai su zo su kawo dalilansu na tabbatar da cewa wannan ɗin da ke tsaye ɗin nan shi ne ya yi kisa idan alkotu ta gamsu da dalilan ya ga alakar dalilan da wannan mutumin ya kasance a wajen an ga kaza an yi ai ya tura wa mutumin masa cewa zan zo kuma zan kashe ka kuma sun yi kaza da shi kuma an gan shi ya shiga gidan kuma kaza kaza aka kawo dalilai da dukkan su with mathematical precision suna nuna wannan mutumin ne sannan alkali zai bai hukunci amma ba zai dogaro ga maganar sa da ya ce wai he is guilty ba to a zamanin imamu Ali aka kawo mutumin nan yake shi ya kisa a shari'a kuma idan mutum ya kisa ne zai faru za a kashe shi idan kuma za a kashe mutum ana kiran mutanen gari mutanen gari su zo su shaida domin idan akwai wanda yake tunanin yana son ya ya kashe wani ya zo ya ga sakamakon wanda ya kisa za a ana tsayar da haddi ne mutanen gari su zo su gani to in ka kuskura ran mutum ya faɗo ta hannunka ga abin da za a maka na wani malamin mu Allah Allah ya rahamce shi ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya jikan shi Allah ya rahamce shi yana ba mu labarin ya taɓa lokacin yana yana ɗalibi a Madina ya taɓa zuwa su tsaya da aka sanar cewa za a yi wannan za a yi wannan haddi yace nake bari in je in kallo yake wallahi cikin dare ihu dai tai ya kasa bacci yaje yadda yadda a ce wannan mutumin da mai aiwatarwa sunansa za'alan ka san menene za'alan mai fushi sunansa kenan wani jibgirgin mutum ne da takobinsa ana ba shi izini kai sai kai sai kawai ganin harakan wukan za ka gani sai ka kan ya fita sai ka kashe mutum to mai ya rage da hakan ne za a yi rayuwa muddin idan ka cewa ka kashe ba za a kashe ka ba shi kenan a shi yasa wannan abubuwan da suke ta faruwa a kashe wayannan wayannan a kashe su zo su kashe a rarrashe su wayancin su dawo su zo su rama a rarrashe su haka za a ci gaba to wannan mutumin a zamanin Imam Ali aka zo aka tara mutane za a yi watar da haddin kisa shikenan an zo an ajiye shi sauran shi mai rike da takobin yana jiran umarni kawai sai ga wani mutum nan daga cikin jama'a yana cewa ana fataltu ana fataltu ana fataltu shi ni ne na ni ne na kashe wancan mutumin ni ne na kashe wannan wancan mutumin kai ko kashe a mutumin da aka same shi da wuka a hannunsa da jini mutalattihum bidima yana tsaye akan gawan kuma yadda cewa shi ya kisa kuma ga wani nan ya fito yana cewa kar ku kashe shi ni ne na yi kisa imam ali yake a dakata a kawo su biyu a kai ba ta ce kai kai kisan ba ya ce ya imam a halin da aka same ni idan nake ba ni bane babu wanda zai yarda shi yasa wasu lokutan mutum yana iya amsa laifi out of frustration mutum yana iya amsa laifi kai wani um, ana neman wani abin da ya bata an nemi waya mutum ne bai taba sata ba kuma kuma babu sata cikin ajandarsa na rayuwa ya tsani sata bai da shi amma ba zai yi sata ba sai aka aka aka nemi wani abu a gida aka rasa aka ce to wa zai dauka in ba wani ba kawai aka aka hadu akan cewa shi ya dauka alhali ba shi bane kuma ya rasa ya zai gamsar da su a wannan halin mutum zai iya cewa eh to ni na dauka ya ya amsa amma kuma hakikanin al'amari ba menene ba ba shi ya dauka ba shi yasa idan aka zo gaban shari'a sai an menene sai an wato sai an kirawo shaidu an tabbatar da laifi kafin a yi kafin a aiwatar da hukunci Shi ne mamu ali yake kai kai kisa yake eh ni ne kisa shi kai kai kuma me yasa ka amsa kai kai yace halin da aka sane ni ne ni mahauci ne ga kaza kaza kaza kaza ga halin da na shiga ga abin da ya kai ne wajen kuma ga gashi masu bincike sun zo sun same ni a wajen babu mutumin da zan faɗa wa duniyar nan cewa ba ni na kashe mutumin nan da za a yadda shi yasa kawai na miƙa wuya nake ni na kashe shi shi ne imamu ali ya yi hukunci ya ce to shi kenan ba matsala tun da ya bayyana kai ba kai kai shi ba aka sake shi asalin wadda ya kisan shi ma aka sake shi aka ce ya amirul mu'minin ya haka ga wadda ya kisan na asali na ai yace eh, yace ai ya kashe rai daya kuma ya kuma da wani ran da ya yi shuru rayuka nawa kenan biyu shi ne Mamu ali maluma sai suka yi analysis suka ce a irin wannan halin shi amirul mu'mini zai ba da umarnin cewa a biya diya daga baitul malin musulmai na ran wannan mutumin da aka menene aka kashe almuhim kuka kuka ba dalili bane ba dalili bane na cewa wadda yake kuka a lokacin da yake bayani cewa shi yake da mai shi yake da gaskiya ba dalili bane sai an samu wani dalili mustaqil wadda ke tabbatar da gaskiyarsa ba tare da aka da kukar da yake yi ko ya yi kuka ko bai yi kuka ba a duba ne a duba hujja a duba dalili sa'annan shi mai laifi so da yawa za ga ga shi da kanki yana tukka da warwara kaga sun faɗa wa mahaifin suka ce za mu kula da shi yarta a wayal abu ciwo da wasa zai yi amma kuma nan suka dawo suka ce mun ajiye shi a ina a wajen kaya mu kuma mun tafi wasan rigeri kaga aka akasin abin da shi ne shimfiɗar da suka yi wa mahaifinsu ya yadda a tafi da shi sa'an a cikin maganarsu su karan kansu sun ishara zuwa ga wani abin da zai sa a ji kamshin cewa ba gaskiya suke faɗi ba suka ce ai dama mu mun san ba za ka gaskata mu ba ko da gaskiya muke faɗi waja'u ala qamisihi bidamin kadhib kuma suka taho da kayansa bidamin kadhib da jini na ƙarya suka ce wani ɗan karamin akuya suka yanka suka kama wani ɗan karamin akuya suka yanka suka zuba jinin a cikin kayan nabiyullahi yusuf a matsayin cewa ga alamun jini lokacin da yadda dabban ta yi jina-jina da shi ta kashe shi ta cinye shi amma kuma fa kuskuren da suka yi shi ne kayan sun kawo kayan intact kamar kayan da aka tuɗe ne ta yaya shi ita wannan dabban wolf ɗin nan kyarkaci ɗin nan za ta ci mutum amma ko eh, eh, eh, tana iya cire kayan mutum ne a yadda kayan ba ta yage ba kawai jini ne ya tafi kayan amma kayan kuma intact suka kawo suka nuna wa mahaifinsu qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace ba haka bane wannan labarin da kuke bayarwa ba haka bane sawwalat lakum anfusukum amra zuciyarku dai ta zayyana muku wani abu amma wannan labarin da kuke bayarwa ba haka bane amma kuma fa sabrun jami ba abu abin da zan iya yi face hakuri na gari malama suka ce menene hakuri na gari suka ce saburun la shakwa fi hakurin da babu rati tare da shi mutum zai yi hakuri ba tare da yana zaune shi kaɗai yana yana yana ɗin hukuncin Allah ba hakuri hakuri akan wannan jarrabawa ce domin shi annabin Allah ne yana ji a jikinsa cewa ɗansa ba yana nan yake fa sabrun jami yake ba abin da zan iya yi a wannan lokaci suka ce maluma suka ce nabiyullahi yusuf nabiyullahi yaqub bai yi bincike ba domin shekarunsa sun riga sun ja ya girma ya manyanta babu waɗanda za su taimaka mai da zai yunkurin yin binciken ma face suwa waɗannan dai waɗanda suka su suka kissa makircin kawai sai ya ce na bar al'amarin zuwa ga Allah fa sabrun jamil zan yi haƙuri nagari akan wannan al'amarin da zuciyarku ta zayyana muku wallahu almusta'an a yayin da nake yin wannan haƙurin Allah tabaraka wa ta'ala shine abin neman taimakonsa. alama ta sifun kan abin da kuke siffantawa nan maluma suka ce yin a kan wato jarrabawa idan jarrabawa ta sami bawa domin idan mutum bai yi haƙori ba so ya zai zai canza kaddaran Allah idan abu ya riga ya faru idan mutum bai yi haƙori ba babu yadda zai yi domin ba zai iya ta ɗin wannan abin da ya riga ya faru ba domin haka ribar da mutum zai ci sanadiyar wannan jarraba da faɗo mai shi ne ya mayar da al'amari zuwa ga Allah ya yi haƙuri sa'an nan ya nemi taimakon Allah a kan haƙuri yadda suka ce haƙurin ma ba za ta iya yi ba sai idan Allah ya yi ne Allah ya taimake ka Waje a وجاءت سيارة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه وشروه بثمن بخس عند ظاهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين a yayin da suka jefa shi a wannan rijiyar Allah ta baraka wa ta'ala sai ya karkato da ayarin wasu matafiya suka ce nabiyallahi yusuf ya yi kwana uku a cikin wannan rijiya ya yi kwana uku a cikin wannan rijiya yanzu idan aka ce da a ce akwai dama na mutum ya zama kaman annabi Yusuf aka ce wa ke son ya zama kaman annabi Yusuf cikin yara masu shekarunsa a lokacin da jarraba wannan ta fara faruwa da shi za ka ga za a samu mutane yawa masu yawa waɗanda za su zo su zama kamar sa ko amma ba za su so su ɗanɗana irin wa'annan wahalhalun da ya sha ba ba za su so su ɗanɗana irin wa'annan wahalhalun da ya sha ba ka saura cewa karamin yaro a cikin rigiya mai duhu ya yi kwana uku a ciki ya yi kwana uku a ciki malu suka ce wannan yana nufin cewa idan kalubale suna fuskantar a farkon farkon rayuwarka wannan bai nufin cewa gabar nan gaba future ɗinka ba zai yi kyau ba suka ce balma zai iya yiwa idan Allah tabaraka wata'ala yana nufin wani bawa da ɗaukaka sai ya jarabce shi a farko-farkon al'amarinsa da da kalubale kala-kala alhali ko yana nufin shi ne da menene da ɗaukaka a nan gaba suka ce yayi kwana uku a cikin wannan rijiyan waje a sayyaratun fa'arsalu wari da fa'adla da dalwa wannan ayarin matafiyan suka zo sai suka yi sansani kusa da rijiya sai suka aiko mai ɗibar ruwan cikinsu ya je ɗibo masu ruwa shi kuma da ya zo ya jefa gugarsa sai ya ce ƙala ya bushra haza gula sai ya shela ya ce abin farin ciki ya same ni wannan yaro ne aka ce da ya jefa gugar nabiyullahi yusuf sai ne sai kama guga shi da ya jawo gugan ya leƙa kaga mutumin da in ya rike guga mai jan ruwa zai iya jawo shi kaga yaro ne kenan ko yaro ne akwai isra'iliyat da suka yi ta a kan shekarunsa amma babu wadda wato babu wani hadisi mai inganci da ya bayyana wayansu su ce shekara goma su ce shekara kaza amma almuhim ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu ba su ambato shekarunsa ba amma in muka duba scenario din kissa din mu fahimci cewa karamin yaro sai yace ya bushra hadha gulam shi ga abin farin ciki ya same shi wannan yaro ne wa asarruhu bid'a sai suka sitarta shi a matsayin kayan mallakas a nan malaman tafsiri sun yi bayanin cewa su ne suka suka yi wannan sirrin kun san muka ce mai ɗibar ruwan ayarin ne an aike shi ya ɗibo ruwa su ‘yan uwan annabi Yusuf ɗin da suka jefa shi a rijiya su ba sun kasa tafiya gida sun zauna a wani waje ba nisa da rijiya to da wannan mutumin ya da wannan mutumin ya zo annabi yusuf ya rike gugar ya jawo shi ya fito da shi sai da shi mai jan ruwa da waɗanda suke tare da shi sai suke son su nuna kaman wannan bawa ne nasu wadda suka menene suka siyo kusan menene manufa a wannan halin domin ai ayari ne so an yi sansani kaman a wancan wajen masu ɗiban ruwa kuma sun zo ɗiban ruwa a nan a yadda su idan suka koma da wannan ƙaramin yaron inda lokacin ana cinikin bayi za su komo da shi ba za su ba da labarin cewa daga rijiya muka menene ba domin idan suka ba da labarin cewa daga rijiya suka same shi in aka sayar ya za a yi da kuɗin za a raba za a yi yawa a kan kuɗin domin su kaɗai su keɓanta da kuɗin sai suka ce bida'a ɗinsu ne sun siyo ne wai malaman tafiyar suka ce a'a su yan uwan annabi Yusuf ɗin ne da wa'annan wannan yace ya bushra hazal kamar kaman yi tsintuwa kenan tun da lokacin ana cinikin bayi shi ga babban tsintuwa nan ya yi. na mutum zai je ya sayar kawai samu kuɗi sai suka zo suka ce ai bawan mu ne aladik wadda bawa mana mara biyayya wadda ya gudu muna neman shi a shi a rijiyar nan yake annabi yusuf ma shi ma sai bai musanta ba maluma suka ce tsoron kar su kashe shi kar 'yan uwan nasa su kashe shi sai suka ce suka ce wa waɗannan matafiyan cewa ai wannan bawan mu ne abin. amma idan kuna so tun da gashi nan dai kun ga halin neman shi ma muke yi shi yasa muka zauna nan kuka sai annabi yusuf bai faɗi komai ba cewa a'a ni wayannan ɗan uwana ne ga abin da suka aikata da ni shi ma yayi shiru shine wa asarruhu bida'a sai suka mai da shi bawar su suka mai da su suka mai da annabi yusuf kaga da ya zama bawa wannan na da cikin jarrabawa wannan jarrabawa ne mai girman gaske ko ba ma da kadai ba ne ba aka kaga alkarim al karim al karim al karim amma cikin minti ɗaya zama bawa da jarrabawan Allah ta faɗo sai ya zama bawa jarrabawan ba ta kai ta nan ba ka san shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda yake ɗa a wajen ɗa mafi soyuwa zuwa ga babansa annabi Yaqub kaga wannan daraja ce yayi ko sai amma ga shi kaga zuwan jarrabawa daga wajen Allah darajar nan sai ta faɗi ya dawo bawa suka ce bawan mu ne guje mana yi neman shi ma muke yi dan haka ba mu ma bukatar shi in siya in siya shi za ku yi mun sayar shi yasa Allah yake wallahu alimun bima ya'malun Allah kuma yana sane da abin da suke aikatawa maluman suka ce wannan magana ce wallahu alimun bima ya'malun a nan gaban akwai ishara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana baiwa manzon Allah wayannan ah, labaran ne domin a karfafa zuciyarsa game da irin kalubalen da shi kuma yake fuskanta da mutanensa ga wani annabi nan tun kafin a bashi a mai wahayi ma 'yan uwansa suka yi yunkurin kashe shi har suka jefa shi a rijiya Allah yake faɗa annabi cewa Allah yana sane da abin da mutanenka suke suke suke maka na cutarwa wa sharauhu bi samanin bakhsin domin haka sai suka sayar da annabi Yusuf da wani kuɗi ta ga jarrabawa. number two kenan na farko ya zama bawa karimi dan karimi dan karimi dan karimi ya zama bawa daya na biyu akan sa yana ji yana gani aka sayar da shi babu daraja Allah tabaraka wata'ala domin ya da baksin din sai yake darahima ma'duda dirhamai waɗanda za a iya kidayawa kaɗan kenan aka sayar da shi wa kanu fihi min az zahirin abu ne wadda ka riga ka gaji da shi kana son ka sayar har sai ka ce abu ne wadda da za a je kasuwa maybe miliyan hamsin ne sai ka ce ku kawo dubu biyar kawai ni na ma gaji da wannan abu ku kawo naira dubu biyar na zahiri mutanen wani abin da ba mu bukatansa sun kasance masu tsantsani da shi kaga jarrabawa daraja uku kenan ya zama bawa ya zama bawa an yi cinikinsa a gabansa an sayar da shi a gabansa ya yi shiru domin kasancewa bawa a raye ya fi mai ya yi magana kuma su ne su kashe shi wannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke nuna kaifin kaifin zurfin tunanin annabi yusuf shi yasa mutum kullum ya kamata ya zanto yana da wayo yana da fitna fitna yana da saurin tunani ya zama proactive akwai abubuwan da suke ka kai taking decision ne cikin second biyar idan kai slow thinker ne kana bukatar minti biyar sai dai a zo a yi jana'izar ka za a yi jana'izar ka muddin ka wuce second biyar to babu makawa sai dai a yi jana'izar ka second biyar kake bukata na ka mataki kamar wannan sahabin da aka taba turawa a lokacin ghazwatul khandaq manzo Allah sallama yace ina neman sabai sun kasance cikin tsoro mai tsanani a ranar manzo Allah sallama yace ina son wanda zai ji ya bincika min halin da wayannan mutanen suke ciki kowa yayi ya ji tsoro babu sabai duk da jarantar da suke da shi babu wanda yake daga ne ce ni ne zan manzo Allah sallama ya ambaci sunan wani sahabi wanda bana tunawa yanzu ya ce na tafi na shiga tsakaninsu domin cikin duhu ne kuma Allah ya aiko iska guguwa mai ƙarfi yana kaɗawa sai ce na shiga cikinsu na zauna ba su san wani ya shigo ba can kamar wani ya ankara sai wani ya ce kowa ya tabbatar da wane ne kusa da shi kasan muna zaune cikin duhu da haka muna son mu yi verifying kai wane ne ne wane ne sananne wannan ma yake wani ne wannan ma yake wani ne wannan yake wani ne to kaga kuma shi bari a ciki ba da aka bada wannan umarnin mushrikai suka bada umarnin cewa kowa ya tabbatar da wace zaune kusa da shi kawai sabon sai ke kai wani ne kaga tunda da na tambaye su kai in ba giya kake sha ba za ka <laughs> kaga wannan irin wannan tunanin da ɗaukan matakin yana bukatar sakan uku ne kawai kaga in aka yi jinkiri zuwa sakan biyar ma a za matsala to haka ya kamata mutum ya zama fatsin haka nabiyullahi yusuf ya yi kallo ya kalli diraman nan gaba ɗaya a gabansa aka yi aka yi cinikinsa aka sayar da shi aka bai wa ‘yan uwansa kuɗi kuma imam bin ya kawo yanzu asar sai suke ce waɗanda suka siyi ɗan uwansu ba suke ce mai kun je ga halin da aka gan shi ai neman shi muke dan ba su je nesa da rijiyar ba har wance ya zo ya gano shi a rijiyar kun ga neman shi muke domin tantiri ne a cikin rijiya ya ɓuya don haka tun da kun siye shi ku ɗaure shi sosai ba amma su ko manufansu kar su yi sake annabi yusuf ya goma ina eh sai suke masa wasiya da cewa a ɗaure shi sosai وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله تبارك وتعالى يشيء وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لامرأته أكرمي مثواه سيودى يا في النبي يوسف alaihi salatu wassalam daga Masar mutumin da ake cewa al'aziz lakabin wato mansubinsa makaminsa ana ce mai al'aziz yana matsayin kamar minista ne a karkashin wani sarki daga cikin amali. to sai faɗawa matarsa yake akrimi masuwa tunda karamin yaro ne yace ki kyautata sa ma'ana ki kula da shi asa an yanfa'ana fatan ya amfani mu auna takhizahu waladan ko kuma mu rike shi a matsayin da al-imam sa'adi yace akwai yuwan a yayin da ake wannan wannan maganan da wannan sarkin da matarsa ba su da Allah bai arzuta su da ‘ya'ya ba. Allah ta baraka wata ala ce, wata dalika matanna li Yusuf fil ard. kamar haka muka tabbatar da Nabiyullahi Yusuf a bayan kasa. wannan an ɗau hanyar da Allah ya mai tanadin hanyar da zai zo ya hau matakin da Allah ke nufinsa da shi. Amma shi ma ɗin yana tattare da jarrabawa. To kaga an jarrabce shi da nesantar da shi daga gefen mahaifinsa alhanun wadda ke sansa yake jin tausayinsa sai aka mai gurbin abin da ya rasa da ya faɗo a hannun su suna ganin sun cutar da shi sun sayar da shi bawa zai je ta shan wahala sai ya faɗo a hannun babban mutum a wani babban gida Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sansa a zuciyar wannan mutumin har yake cewa yake wa matarsa wasiya da cewa ta kula da shi ta karamta shi fatan cewa zai amfane su ko kuma ma su rike shi a matsayin ɗa. Allah yake a hakan nan muka tabbatar da Yusuf alaihi salatu salam a bayan kasa wani nu'allimahu min ta'wil al-ahadith kuma domin mu sanar da shi ilimin fassarar mafarkai kaga wayannan wayannan abubuwan ambato su ne fi maqamil imtinan Allah tabaraka wa ta'ala yana yana ambatan ni'imomin da ya ni'imta annabi Yusuf da shi bayan wancan abubuwan da suka fara faruwa na jarrabawa shi yasa maluma suka ce ilimin mafarki sanin ilimin mafarki yana da cikin abubuwa masu daraja wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri shi Allah wa ta'ala mai cin garaba ne akan al'amarinsa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi wani abu la mani' lima yuridu Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin yin wani abu duk duniya babu mai hanawa ne kamar wannan hadisin da maza su zama ya faɗa wa ah, ɗaya daga cikin sahabbai yace law ijtama'atil insu wal jinn ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ولو اجتمعت الإنس والجن ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk mutane da aljan da mutane da aljan idan suka hada karfi da karfe akan wannan sai mun cutar da shi wannan sai mun hana shi wannan matsayin da yake nema ba zai samu ba sai mun yi kaza sai mun yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi yake babu wanda ke iyawa sai da abin da cutar wanda zai kasance daidai da abin da Allah ya rubuta akan ka na jarrabawa amma abin da Allah bai rubuta bai kaddaro a ka na jarraba ba babu wanda ya sa ya taɓa shafe karshe hakan nan ma amfanar da kai babu wanda yake ya isa ya amfanar da kai da wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala bai amfani karshe ba shi yasa zaka ga wani za a ce maka wani fa daga familin dangin su wani ne ce wani fa dan wani sai kaga a kasar nan akwai wani akwai wani mai kuɗi wanda duk kasar nan idan na ambaci sunan shi yanzu duk kasan nan an san mai kuɗi ne kwatsam wani wadda yake kusa da dangin sai ga ɗaya daga cikin 'ya'yan mutumin a Legas yana yin kondakta. ita san irin sun yi motocin bus-bus ɗin nan yana ganin shi kawai sai ya fashe da kuka Ki wani. ya fara tabbatar da cewa shi ne da ya amsa sunansa sai fashe da kuka ce kai ne kake wannan aiki sai ce to alaji ya zan yi zan yi saka ne gadon nan an ci a raba saka zan yi? Dan haka za ga mutum sa za ga an raba gadon amma waɗanda Allah bai nufe su da dukiya ba ba za su yi ba waɗanda za su talauce a cikinsu za su talauce shi Allah idan yana nufin abu ba shi yasa yana daga cikin abubuwan da yasa mutum kullum ya dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mai hasada idan Allah ya jarabce shi da cutar hasada domin da Allah kake ta shi kuma Allah idan ya ni'imta mutum duk duniya idan za su taru su mai hasada ba zai hana abin da Allah ya yi ba kansa ba kawai shi ne hasada yana yin yaƙi ne da hukuncin Allah kan wannan mutumin Allah yake wallahu ghalibun ala amri abin da dai Allah yake nufin annabi Yusuf da shi na annabci da wahayi da manzanci Allahu ghalibun ala amri al'amarin Allah dai shi zai ci galaba shi zai tabbata walakinna akthara an-nas la ya'lamu amma mafi yawan mutane ba su sani ba malama suka ce abinda ake nufi da mafi yawan mutane ba su sani ba shine cewa ah, idan kaddaran Allah ya zo mutum sai ya ki sallame wa kaddara sai ya yi ta yin ƙoƙarin juya kaddara sai idan karfin shi ya kare ne sai ya haƙura shi abin da Allah ya nufa dole ne ya kasance kuma babu mai iya kawar da shi Allah rake wa ta'ala ke walamma balagha a atainahu hukman wa ilma a lokacin da ai kamula خلقه وعقله خلقه halittarsa ta cika an hankalinsa ya cika Allah tabaraka wa ta'ala yace atainahu hukman wa ilma muka bashi hukunci da kuma ilimi wa kadhalika najzil muhsinin kuma a hakan muke wa masu kyautatawa sakayya Allah tabaraka wa ta'ala yake haka muke wa masu kyautatawa sakayya anan zamu da tsaya bi Allah ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gore sai mu shiga babin jarraba wanda Annabi Yusuf zai fuskanta a cikin wannan gidan a cikin wannan gidan zai fuskanci jarraba wanda za a dana mai tarkon da idan aka dana wa mutane dubu ɗaya mutum ɗaya ne ko kuwa rabin mutum ne zai kukuta dubu da mutane ɗari tara da casa'in da tara da rabi za su faɗa shi ne jarrabawar da Allah tabaraka wa ta'ala ya labarta mana a cikin alkur'ani aka jarrabci annabi yusuf da shi kuma Allah ya kubutar da shi da wannan zamu fara gobe idan Allah ya kai mu wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am Ewa. Na. Amma akwai aure. Eh. Akwai aure a tsakanin su ne. ta zanto matsayin jika kakar eh wadda take mata amma mata da duka ya juya abin eh aha a matsayin mata a matsayin mata a matsayin mata ha a mata mhm mhm sai miki na ya tashi kawai sai a wani ƴan halal ya auro jikar jikar ɗaya da ‘yar uwarta ta haifa sai gobe Insha Allah, tambaya ta biyu. ‘ya'yansu. Ni a wasu ya ya wadda suke matsayin ƴaƴa a wajen wannan babu matsala za ka iya aura za ka iya aura wannan babu matsala eh za ka iya aura wannan babu matsala eh wannan babu matsala za ka iya aura amma wannan na biyu dan sai na bincika wallahu ta'ala har shi rafi na

Nakan ji tsoron wannan bayanin gaskiya sau da yawa domin wani abu da ya taɓa faruwa ɗalibai ne mata shekarun baya muna da ɓangaren mata na adult classes. To a cikin syllabus ɗin akwai holo. To mun karantar da mata holo yadda mace take iya ficewa daga aure. kamar yadda namiji yake da yancin ya saki matarsa ita ba shari'a ta ba ta dama ai na yadda ita ma za ta iya ficewa daga cikin auren idan zaman zai gagara amma a cikin hikimar Allah ita daman da aka bata yana da ɗan an sa mai linzami domin da an ba ta irin damar da kai abu aka baka na furta saki da anan yanzu babu mai mata a gidansa da duk sun sake mu amma Allah cikin hikimarsa sai ya ba su suma suna da hanyar da za su fice daga auren to da a matsayin syllabus na karantar da su kawai ɗaya daga cikin matan bayan ta gama ɗaukan karatun kawai sai ta je ta faɗa wa mijinta cewa shi ita fa gashi gashi gashi gashi dama ta gaji da zaman auren so ta je ta faɗa wa mijinta to ce a maimakon shi a matsayin kin koyi wani ilimi kuma ya zo faɗiwa ya zo daidai da zama dama ke kina neman yadda za ke rabu da miji sai ki ce mai a shari'a an ce kaza kaza kaza ke kuma sai ki gaje ki ce ai an karantar da ku a makaranta kuma malam wani ne malamin mu to ina ni ina na ina ruwa da cikin wannan da in ba neman in ba neman fitina ba shine mijin mijin ya biyo ni cewa fa ga abin da matar shi ta faɗa fa suna zaune lafiya babu kaza babu kaza babu matsala kwatsam ta zo ta fara mai zancen ita fa kaza kaza da sauransu sai yayyayi ya zazace ta ba yadda ba kuma ma daga baya ma take wai ni ne na karantar da su Yake ya eh, tabbas kam karatu kam na mun karanta da su <laughs> amma kuma wannan bai rubin cewa ai amma gwan mu cewa kowa ta je ta raba aurenta ba al'ayyata mace idan aka sake ta tana cikin idda akwai mazan da suka iya yin wannan zai ta lissafa ita lissafa sai ya faɗi sauran kwana uku iddan ya kare sai ke na maido da ita ba ta da zabi wani su matan sai ce a bai isa ba su ma za su koma ba to ba ki da yadda kika iya kina matsayin matarsa kina matsayin matarsa ko kinki ko kinsu amma kuma idan kina da dalilai masu karfi wadda zai sa baki son ki koma gidan mijin shari'a ta baki mafita mafitan shine ki je a yi hulo ta hanyar hulo sai a raba auren sai ki zama kin zanto free za ki iya auren wani amma miji ya sake ki kina cikin idda ya maido da ki kika ki komawa kuma kika je a hakan kika auri wani ai wannan auren babu shi auren da aka yi na biyu din nan babu shi shi wancan mutumin a sanar da shi kuma a yi faskan wannan auren domin babu shi domin babu ba a yin aure akan akan aure wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da zafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah ta tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gaba ki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa mm. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka karbabu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi ya Allah ka fi mu sanni suka biya mana su gabaki daya mm. waɗanda suka riga mu komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin musulmai muna roƙon Allah ya gafarta musu gabaki daya mm. ya rahamce su idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya ya Allah ka zauna da kasanmu lafiya ya Allah ka zauna da kasanmu Najeriya lafiya ya Allah wannan bayinka masu zubar da jinin mutane da kuma garkuwa da su masu tayar da fitina a tsakanin musulmai ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ba ba ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu wayannan fitintune da suke faruwa a kasashen musulmai ya Allah ka takaita mana ya Allah ka takaita mana ya Allah ka takaita mana abinda abokanan gabar addinin mu suke nema a wannan wajajen ya Allah ka hana su samu ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka sa a lokacin da za su koma su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah yadda kake ba mu daman haduwa a wannan waje domin karanta littafin ka mai farki muna roƙonka ya Allah da rahamarka wadda ba ta da iyaka ka ba mu daman haduwa a cikin jannatin firdaus al'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Hanukkah love.